يا ليتها كانت القاضية kai cuna da ma a ce mutuwar da na yi ta kasance ba a tashi bayan ta har abada